a gasar cin kofin european league wato gasar kasar zakar nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 buga wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta marcel da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid na kasar spain Atletico Madrid ta samu nasarar lashe kofin bayan ta doke Madrid da kwallo uku da nema dan wasan sa. Dan wasan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Antoine Griezmann dan shekara 27 da haihuwa shi ne kwallon a cikin minti na 21 da minti na 49 daga bisani Gabi ya jefa kwallo ta uku a cikin minti na 89 ana dab da tashi. har ila yau bayan tashi a wasan hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar turai din tana tuhumar kungiyar kwallon kafa ta atlantika madrid bisa nuna wariyar launin fata da magoya bayan ta suka yi a yayin wasan ta da suka yi na karshe a gasar cin kofin ta european league din na ranar talata tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta marcel din wanda ta doke kungiyar kwallon kafa ta marcel din bayan haka hukumar ta ce magoya bayan kungiyar sun yi amfani da kyalle mai dauke da rubutu wanda ke nuni da alamun nuna wariyar launin fata ta haka kuma sun kunna wuta a yayin wasan inda suke ta jefi jefan wa'insu al'amuran wa'insu abubuwan wa'in ba su dace ba wanda yin hakan karya doka ce ta hukumar don haka hukumar ta ce kwamitin ladabtarwa na da ke karkashinta a nan za ta yi zama a ranar 31 ga watan mayu domin duba ko kuma ɗaukan mataki ga faruwan wannan lamarin. a can kasar Italy kuwa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne bufan dan shekara 40 da haihuwa zai aje takalmin takawar ledar sama kungiyar bayan ya shafa shekaru 17 a kungiyar ta Juventus sai dai ya nuna cewa hakan ba yana nufin cewa ya kwata-kwata ya aje aikin ko kuma ya aje wasan ta mola bane a'a zai ci gaba da wasan wa'insu lokuta iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.